shi buhari na san shi ya aiki eh, tare da ne kaga na kusance yaro ne amma <laughs> wato a dake na tuna baya ga kalaman tsohon shugaban mulkin soja yakubu gawan kan shugaba buhari da yake ɗaukarsa a matsayin matashi tuni kafafen sadarwa suka fara ta shugaba buhari murnar cika shekaru saba'in da uku a duniya da ba wani taro ko biki na bainar jama'a tun samun nasarar zama dan takarar babban jam'iyyar adawa ta apc gabanin zaben da ya lashe kamfe din nuna miƙa ragama ga matasa ko a ce buhari ya tsufa kafa ko ma bai fiye murmushi ba ko ba shi da lafiya da sauransu ya ragu ko ma an daina. In za a tuna babban editan muryar Amurka na rediyo Aliyu Mustapha ya taɓa jefa wannan tambaya ga shugaba Buhari gabanin zaben shekara ta 2011. Ba ga harbuwar soja wadda yakin ba sasa da sauransu ina so in na kai shekara saba'in ba zan ƙara neman wani makami ba. In na samu fadillahi alhamdu zan gama a zuwa saba'in da uku kenan. idan ban samu ba batun takara ya ƙare. Magoya bayan shugaban na ci gaba da ta karkarewa wajen nuna amannar shugaban na da kuzarin aiki. Farko ga Mr. Philip da ke aiki a unguwar a sokoro Abuja. Ni ina addu'a Ubangiji Allah nuna masa ya gama mulki ya lafiya. Allah ya kara nuna masa shekaru kuma muna fariya da shi. Gwamnatin san bata delivering ba gwamnatin bamu da confidence a wani gwamnati kuma. Yadda kike kallon sa yana da lafiyar ci gaba da shugabancin nan. Maganar lafiya kan maganar lafiya yana nan lafiya kalau kalau kalau kalau akwai sajin rashin lafiya ka gani a jikinsa ayi <laughs> eh, amma sai ka dan jarida ka ga rashin sajin rashin lafiya a jikinsa ah, eh. Philip ai wasu suna cewa kamar mutum ya kai irin wannan shekarun sai a hankali a ah, shekaru saba'in hmm. Robert ba shekara sana eh, ko Poldiya shekara sana duk ba su gini Buhari ba. Haka nan shi ma Abubakar Ibrahim dan kurama na anguwar Mo na da kyakkyawar fata kan shugaban. In har ana samun mutum irin Buhari ba wanda za a so ya fara aikin alheri ma ƙasa don saboda ana ganin yawan shekarunsa a ce ya bar wannan abu in sun samu a bashi ya ci gaba har sai in ya samu gyaran wa'annan abubuwa da suka lalace a ƙasa. Allah bashi ya dubi wani mai zuciya irin nasa ya danka masa amma mu a yanda muka ga Buhari dai in zai yi shekara ɗari ba zai girgiza ba ba zai nuna alama ba saboda irin kuzari wanda Allah ya bashi. Kwanan nan shugaban matasan jam'iyyar Buhari APC da suki Jalo Waziri ya caccaki shugaban da nuna ya jingina matasa a gefe inda har na tambaye shi baya ganin za a ɗauki shi na son fito na fito ne da shugaban. Ba da zan yi a ce wai na zama da na fito na fito da ni aka kafa wannan gwamnatin da ni aka yi fafutuka to dole ne kuma in bata dukkan goyon baya da da zan iya bata kuma haka su matasa da ke wakilta dole ne in musu wakilci wanda yake suka dora mini kuma bil haƙi da gaskiya kuma tsakanin da Allah adon shugaba Buhari ya sauya tun hawansa shugabanci da sanya doguwar jamfa da yar ciki mai kwala da na ga matasa sun tsire shigar a matsayin sabon yayi Nasiru da Malika Madar Amurka daga Abuja Najeriya